ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبل تفسير مناوة رمضان ذكر جزء ليلة 337 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da sha shida miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na shida kuma a majalisin da ya gabata muna cikin suratul a'la mun tsaya aya ta goma sha hudu insha Allah za mu tashi a aya ta goma sha hudu da ubangiji ta ala ke cewa kad aflaha man tazakka قد أفلح من تفكى وذكر ربه فصلى بل تسلمون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي السلوك الأولى Ubangiji ta ce abda a man tazakka tabbas wanda ya tsarkake zuciyanka ya samu babbar rabo wanda ya tsarkake zuciyanka da imani ya kusar mata da shirka da kafurci da munafurci da hasada da ganin kiyashi da bidiyoyi da canji da tsafi da bokanci ya tsarkake zuciyarsa daga dukkan wani ɗabi'u wanda suke marasa kyau an abda ya samu babban rabu wanda ake cewa alwalawu ne alqawlu bil matlubi wanda ya min al-marhub wato abin da kake nema ka samu abin da kake gudunsa kuma ya zama ka tseren ka tsira daga wannan abu wannan ne ma'anar rabu don an ce musulmi ya samu rabo ko ya rabanta ko ya samu babban Shi ne ya tsira daga shiga wutar jahannama ya samu shiga aljanna wannan shine rabo a cikin qurani duk wanda bai samu wannan ba komai jin dadin da yake a duniya komai mulkin sa komai gatan sa to ba za a ce ya samu babbar rabo har sai in an mutu an tashi rana alkiyama ya kafa shiga wutar jahannama ba ya tafi aljanna wannan shi ake cewa ya rabo wannan wani ya samu rabo wanda ubangiji ta ala yana cewa kamar su biha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz wa ma alhayatu dunya illa mata'ul ghurur duk wanda aka nisanta shi da wutar jahannama aka san ya ji aljanna da wanda ya samu babban rabo rayuwar duniya ba komai bane rayuwa ce wanda ainihin take sauro sau da haka idan kana son ka samu aljanna ka tsira da wutar jahannama to ka tsarkake dukiya ka cika ta da imani da tsoron Allah wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada a cikin suratul shams kan afdala man zakaha wa qad man dassaha duk wanda ya tsarkake dukiyarsa to wannan ya samu babban rabo wanda kuma ya daudada ta da ainihin shirka ko kafirci ko munafurci ko fitoli ko hasada da jiyaki to wannan kam ya tafi su suka subhanahu wa ta'ala to da aka muhimmantu ga abin da ya shafi gyaran mijiya fiye da zahiri don ubangiji ta'ala yana lura da ta musulmi na ma yi rindu za mu tari da Allah yana son ya ga zuciyarka ta yi kyau a wani ainihin zahiri kawai yana daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata a sahih muslim ina cewa Allahumma atina fi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya Allah ka bawa raina tsoron Allah ya Allah ka farkake mini raina kai ne sai yake farkake rai kuma ubangiji ta ala kai ne mai taimakon raina kai ne mai taimakon raina to da haka mutum ya dinga addu'a bayan kokari da jihadi da zai dinga yin gawa ayyuka da da kafin Allah kuma ya dinga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karkace masa zuciyarsa domin ya samu rego gobe kiyama ne alƙiyama ba abin da ke amfani sai zuciya wanda take wato tsarkake kyawa da ta kubuta daga dukkan wannan dukkan da na faɗa kamar da ubangiji ta ala yake cewa yau mala'in fa kuma su mala'in ba nun ta man takallah bi kalbin sanin ranar kiyama dukiya da ya'ya ba amfani sai wanda ya zo da dukiya kuma tsakiya tsarkakakkiya wanda babu ainihin cututtukan dukiya ce Allah ta ala ya gyara mana zukatan sai ubangiji ta ala ce wa zakarat marabbihi fa salla kuma shine wanda ya ambaci sunan ubangijinsa kuma ya sallah wato mai samun rabo gobe kiyama shine wanda yake tunawa da girman Allah subhanahu wataala da ɗaukaka ka kuma yake yin salloli na guda biyar a zahar da asar magariba isha asuba to dama babu mai yin sai wanda zuciyar ka ta karkata ta wanda yadda yake ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa wannan babban al'amari ne kuma ubangiji ta ala zai tambaye shi ranar alkiyama to wannan ne yake jin tsoron Allah sai ka ga yana yin sallah saboda babu wata ibada kuma ta zahiri bayan ka gyara zuciyanka wanda ta fi sallah ke sa ubangiji ta ala dai magana akan gyaran zuciya to kuma zai kawo maganar sallah saboda sallah kuma ne tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwal ma yuhasabu bihi yawm al-qiyamah ma salah fa in wujida tammatan qubila al-wasa'i wa amalihi wa in wujida naqisatan qubila al-wasa'i wa amali sallah ita ce farkon abin da za a fara wa mutum sati a kansa ranar alkiyama in an samu sati ka sai a karɓe ta da sauran ayyukan mutum gaba ɗaya in kuma sallan ba ta cika ba to sai a nemi maka da kayan ka kuma sauran ayyuka da ko duba su ba za a yi ba za a karba to da ka mu yi kokari wajen sallan farilla kuma mu yi kokari wajen sallan nafila saboda nafila tana cika ta sallan farilla idan aka duba fayar ɗin ka rana alkiyama sai aka ga farillan ba ta cika ba to ni ta ala sai sai kun zuru ji abdi allahu min nawafil ku duba ba bawa na yana da nafil biyu tare da cewa ta ala sai sani sai a duba idan akwai nafil biyu sai a cika ta maka farillan ka wanda ba ta fita ba da wannan na filon to shi kenan sai a duba maka sauran ayyukan ka sai ka haihu amma sallah ka in babu ita mutum ya sani fa babu inda zai je ranar kiyama za ka bayan imani abin da ke biyo baya shine sallah wato da biyar ke sallah manzala ta kuma lokacin da ya zo rikuwa ya yi wa al'umma wasiti da sallah yana cewa afsalata wa ma malakat aymanukum as-salata wa ma malakat aymanukum akai din da cewa ku rike sallah ku kula da bayin ku ku rike sallah ku kula da sallah har manzo Allah ga duniya saboda muhimmancin sallah to ka san wannan da zo ka da cikakken musulmi to dole sai kana sallah kada ku ya ta roƙe ka kada duniya ta roƙe ka yan uwa bayan Allah suna sallah da kuma kana can kana yawo yawo sai ko kana hutu ko kana shakko ne haka to akwai ranar kin dillanci shine ranar alkiyama to da yake galibi sun duniya da kuma shi yake hana mutane gyara zukatan su suka ta da imani shi yake hana mutane biyawa su sallah su yi ibada da ubangiji ta ala ya fito a duniya ya sa Allah ta ala ce ban ke nuna kaya ta da a takaice dai kuna zaɓar rayuwar duniya ne ku ke ita ta aka lafiya ya sa kuka shagala ya sa kuke ta abin da kuka ga dama kuka ji ku yi imani kuka ji ku gyara zuciya kuka ji yin ku yi sallah to sai Allah ta'ala ya ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ta tafi alkhairi kuma ita ta fi tafi uwa. duk jin daɗi da za ka yi a nan duniya ya wuce ka to ka sanya kuma jin daɗin lahira ya ninka wannan jin daɗin lahira ba za a kwatanta shi da duniya ba sannan jin daɗin duniya yana kushewa jin daɗin lahira kuma baya kushewa har abadan abadan in ka shiga aljanna ba ran da daɗin zai yi ba ran da nimar za ka yi to duniya mai karewa ne kuma yar ma ce yar kaɗan kuma karɓandicciya ne in an kusanta ta da rayuwar lahira wanda take matsaukakiya kuma rayuwa wanda ainihin ba ta karewa ya za a yi hankali ya ta rayuwar da take karewa akan rayuwar da ba ta karewa ta ce rayuwar lahira in dai kana da tunani kana da hankali ai ba za ka fifita rayuwar da ɗan lokaci ɗan kaɗan ne yanzu za ka tafi ka barka ko ta tafi ka barka akan rayuwar da za ka zama jinsin kana cikin ta ita ce rayuwar lahira ko za ka mu hankalta mu ji tsoron Allah mu himmantu da lahira mu fiye da yadda muke himmantuwa ta duniya mu domin duniya ba komai ba ne ubangiji subhanahu wataala a cikin suratul ankabut yana cewa wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahun wa la'ibun wa inna dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun rayuwar duniya nan ba komai ba ne face wargi da wasa kamar ana wasan kwallo ne da yan kallon da masu wasan duk kamar wasan kwallo ne a jima kaɗan sai a wasa kuma sai ka rasa da mai ka amfani to haka rayuwar duniya ta ce wasa ne da warki rayuwar lahira ita ce hakikalin rayuwa inda mutane su sani don ita ce rayuwa ta jinjin wanda ainihin ba ta kare haka na cikin suratul fatir ubangiji ta ala ce ya ayyuhan nas inna wa'da lahi haqqun fala taghurrannakum al dunya wala la yaghurrannakum billahi ghurur ya ku wannan da kuka yi ya ku mutane ku sani cewa alƙawarin Allah gaskiya ne cewa za a yi tashi alkiyama kuma kowa za a tashe shi a bisa gurgudun aikinsa in khairan fa khair wa in sharran fa sharr idan alkhairi ka aiki kuka a nan duniya to za ka samu kyakkyawan sakamako in kuma sharri ne ka sani sakamakon zai yi muni ubangiji ta ala ce kada rayuwar duniya ta ruɗe ku kada ta ruɗe ku ta hana ku neman lahira kuma kada ke dan ya ruɗe ku ya hana ku bin Allah subhanahu wa ta'ala duniya nan ba komai هي الدنيا أقل من القليل وعاتبها أقل من القليل تسم بذكرها قوما وتؤوي وهم تحيرون بلا دليل دنيا إذا لم يكون أنت إلا كاثر يد لا إرادة duniya ita kasantacciya ne kuma duniya ba abun rubutu da ita ba ne tana kurumtar da wasu ta makantar da ba tare da wani dalili ba ka ga ya rufe ya manta da lahira ta gaba daya yana je duniya duniya kuma za ta kai ka tabaro ka ko da ta maka dariya ka sani a karshe kuma kuka za ta fuka ka iya duniya ta kowane bilin kifika a gari a gari min fataki wa mafi wala ya tsaro ka minni ibtisamu fa qawli mukrim wa sijmu duniya tana gaya maka cike da bakinta suna cewa ka mai da hankali da ita ka mai da hankali ka ji tsoron da ta kama ka ta halakar da kai tana maka ta lala tana ta rutan ka wata rakuwa sai da take farka ta ce magananta yana sa muni amma aikin da kuma ba yana sa kuka to da aka ranta ta juya maka baya kuma a ranar ba za ka kai labari to da aka sar mutum ya rutu da ita galibi mutane duniya ne take halakar da su da ainihin jama'a da ainihin son zuciya da shekan to mu guji duniya wato mu guji ainihin son zuciya mu guji shekan sannan kuma mu guji mutane ka ce za ka ga abin da mutane suke kana yi don galibin mutane ba mutane da ke zama ka dinga lura da zuwa ya mutane kirki kai koyi da su ba wani da za su tsara nisan ta ka daga Allah subhanahu wa ta'ala ka dinga addu'a kuma za ya tabbatar da kai a kan shiriya wani yake inni buritu bi arba'in Yarbi na ni, bin nafi an khawfi da ha tawfiru iblis wa dunya wa nafsi wal wara ya rabbi anta ala salati qadir yace an da rabbi da Allah guda hudu kowanne yana sai yana harfi na da kibiya sa shine iblis shaytan da duniya mutane da kuma ainihin raina ya Allah ka kubutar da ni daga wayannan mabdu guda hudu ubangiji ta ala kare mu kada wayannan Allah guda hudu su rufe mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala domin mu samu rahama Allah Allah ta'ala ya ce inna hadha la fi sufi dunya wannan wa'adin gargadin nan daga inda muka fara karantawa yau yau din nan zuwa nan lalle akwai shi a cikin littattafai na farko inda Ubangiji ta'ala ya saukar wa annabawan da suka gabata bi Ibrahima wa Musa wato littattafan annabi Ibrahim da kuma littattafan da aka wa annabi Musa alaihi salatu wa salam a sai wannan gargadin tsohon gargadi ne ba sabon gargadi ba ne saboda mutum saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wasu malayan tafsiri suka ce duka abin da suratul ala ta kunta gaba daya akwai da cikin littafin da suka gabata da littafin da Allah ya tsawarwa annabawan ta kafin Qur'ani ko da aka mutu tsoron Allah muwazantu wannan cikakken wa'azi ne ba a shari'a ba kawai aka fara wato wa'azi irin wannan ba ubangiji ta Allah yana gargadin bayansa domin su samu tsira gobe ya shi ne karshen suratul a'la kuma insha Allah za mu shiga cikin suratul ghashiya suratul ghashiya sura ce makkiya wato ubangiji ta'ala ya saukar da ita kun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka bai yi hijira ya koma garin Madina ba kuma tana da ayoyi guda 26 sannan abin da take karantarwa shine tashin kiyama halaye matakai matakai da kuma tsorace-tsorace da suke cikin wato ainihin takin alkiyama din da kuma dalilai da suke nuna ubangiji subhanahu ta'ala, shi ta ne ya tantance abota masa kuma shi bai iko ne irin ikon da ya rinjaye hankalin mutane kuma ya ba da misali da wasu daga cikin wato halittunsa da ya halitta wanda yake nuna ikon Allah da hikimarsa da kuma cewa shi kaɗai ne ya cancanta abota sai ubangiji ta ala ya ce bayan bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiya بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ Ubangiji ta lace hal a kasa hadisul ghashiya cin labarin alkiyama da take lullube mutane da tsorace-tsoracenta ya zo maka kana da labarin tashar kiyama wannan istifhami ne ne tafsir don a girmama maka lamarin da yasa aka tambaye ka kafin a baka labari don baka san alkiyama ba shin labarin da ya zo maka in dai har ya zo mata ya zo maka to ya za ka rafana ya za ka dauki duniya kamar ka zo da dawwama ubangiji ta la ambaci alkiyama alghashiya li'annaha taghshan nasa bil ahwali tana nufin mutane da tsorace tsoracenta da kuma azaban da ke ciki kamar yadda Allah ta'ala ke fara ta suran yau ma ta fasha umul azaba ranar da azaba za ta da mutane ita ce ranar wato ainihin tashin na kiyama ko za ka guji tsoron wannan rana rana ce ainihin ta firgici rana ce ainihin ta tashin hankali rana ce ta shiga wasu sai ta Allah ta'ala ya ambace ta da sunaye daban-daban wato ana ce mata al-ghashiya al-qariha al-haqa al-qiyama al-sa'a al al al da sauran sunayenta laraba suka ce kasratul asmani yadullu ala karatul musamma wato yawan sunaye ina nuna daukakan wa'inda ko wanda ake ambata da waɗannan sunaye ko abin da ake ambata da waɗannan sunaye saboda haka alƙiyama al'amarin ta babban sai Allah ta'ala ya fara mana bayani yadda al'amuran za su kasance ya ce wujuhun yau matizin khashi'a wasu fiskokin a wannan rana ta tashi alkiyama sun suna mataskanta ne wato tattakanci za su tashi saboda rashin imani da Allah da ala ko kuma rashin tsoron Allah sai su tashi suna abun wadatantawa sun kaskanta kato kamar mutum ya ta'addanci ne ya yi sata ko ya fashi da makani ko ya je wani ta'addanci na kisan kai ana neman sa a kama shi yana ganin kamar ya tsira sai a ce a kamo shi a zo gaban jama'a ta karka da yadda idon zai kasance sai zama ya kanta kwarai da gaskiya ji kunya to haka wanda bai yi kyawawan ayyuka ba rana kiyama zai kasance shi ma makarfanci wannan kamar yadda Allah ta'ala ke fara cikin suratul ma'arif خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي wato يوعدون ba su da gaskiya. wanda ba su yi imani ba ko ba su tsoron Allah ba rana kiyama za ka ga idanunsu suna makarkanta kuma kaskanci yana da su gaba ɗaya da ka ga mutum ka ga kan ce mutum wanda wato ainihin ba ya kima wannan rana ita ce ranar da aka yi mana alƙawari cewa tana zuwa kowa da kowa ba wanda ba masa alƙawarin ba da mutumin kirki da mutumin banza idan shi mutumin kirki zai murna a wannan ranar mutumin banza kuma zai bakin ciki yana wayo Allah ya shiga uku bangiji ta halaye amidatun na fila wato alkiyama wannan ita wannan su wayannan fiskokin amidatun suna masu aiki na zubar da suna masu tafiya suna masu shan wahala shi ne ma'anan amidatun na fila suna aiki kuma suna shan wahala yaushe ne da suke aikin yaushe ne da suke shan wahala wasu malamin sun fassara a duniya sun yi aiki sun sha wahala amma na banza wato sun yi bauta wa Allah ta'ala a kan wasu ibadoji waɗanda suke fatan su ba su da daga alƙur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar ruhu banyawa wato wasu mutane ne daga cikin mutanen annabi Isa da Sara suka kirkiri wani ibada kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa rabbaniyata ni ka da'uha ma kasabnaha alayhi wato suka kirkiri wata wani kalan ibada mutum sai je shiga kuka Da je can je ba ruwansa da mu'amala da jama'a ya ta ibada ya ta ibada amma je kirkiro wa kansa wannan abu wannan sun sha wahala banza a nan duniya kuma wannan wahala ba za ta amfane su ba a lahira da ba su bauta Allah ta'ala a yadda ya kamata a bauta masa ba a bisa tsarin da ya turo manzannin sa da shi ba to haka nan kuma akwai yan bid'a wato masu aikata bid'o'i a nan duniya wanda su ma wahadan banza suke sha saboda ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai ba su ladan aikin da suke yi ba saboda su suka tsara wa kansu wannan ibadan ko kuma wasu ne magabatan su yan bid'a suka tsara musu irin wannan ibadan suke yi sai ka zama mutum yana ibada iri da rana yana tafauta, yana ta zikirin Allah yana sallah yana azumi duk idan ya kauce wa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zama aikin banza yake wato bani ta Allah ba zai saurare shi ba saboda bai dauko ibadan ta inda ake dauko ta ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne dole inda ake yin ibada kuma yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda ya wani aiki ba mu muka ce yi ba za a nemi masa da kaya ba za a karɓa Kuma za ka bid'a wahalan banza ake ta? amma ba za ka gane ba a nan duniya idan ba ka da rabo sai ka je layin al'umma ka fahimci cewa sai ka sha wahalan banza haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a nan amilatun na sun yi aiki sun sha wahala amma aikin banza ne ba zai taɓa amfana su ba to da haka wannan kamar da ubangiji ta ala ke faɗa wa na ila ma hamidu min amali wa ba a mansura mutum zai aiki na wahala yi kai a sai aikin babu lada sai Allah ta'ala ya ji sai an je lahira ubangiji ta hada ya sa a sheke wannan aikin kamar koran taka mutum ya lafi aikin na zai nemi shi da saboda ba da wani amfani ya sa gara ya zama da kana kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana bauta wa Allah ta'ala ko da ibada ce ƴar kaɗan za ta maka amfani amma idan akan bidiyoyi kake komin yawan ibadan da kake yi wahala ne kawai kake sha kaje lahira ba ka samu ladan ba don ka ci yaran manzon Allah sallallahu alaihi din kiyawa kai ka fi kiyawa ko kuma ya fi kiyawa ya ke maka kana yin wannan abu kamar da imama da yake cewa man yasara bi annan yaraha hasanatan faqad idda an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana misala wa dhalika li anna Allah azza wa jalla qala al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun ad yawma idhin fala yakun yawma dinan imam Malik yake duk wanda yake cikin wannan bid'a sai ce ai wannan ya ce mai ne mai kyau ya ne mai ta amma mai kyau sai ka je kai ta za ka samu lada imam ma ne ce to kana iya ba ma manzo Allah kuma ya a ki Allah gudun hizar gudun hizar da manzoji to da Allah ta ala a yau ba kamar da kun ji na ko yau na cika muku addini na duk duk abin da ba addini bane a wannan ranar shine hijira tana shekara goma a ranar arfa duk abin da ba addini ba a wannan ranar a yau bai zai zama addini bane imam ma sai kuma ka zo ka ce ga wani abu nan bid'a ne bai da asali amma kuma aje ayi shi ne ga bota a ta ta hada da shi Ya sa yasa ubangiji ta ala ke faɗa cikin suratul kafir yace hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a ba zan gaya muku wanda yake kowa fata ba wanda yake kowa asara a duniya yanzu ubangiji ala? yace su ne wanda wato suke yin ayyuka na fata a nan rayuwarsu ta duniya amma duk wasu tsammanin wai wa ayyuka aiki ne wanda ya kauce wa shari'a ya kauce wa sunan manzala da kuma bidiyoyi suke yi abubuwan jama'a sallallahu alaihi wa sallam bi su Allah bai saukar da wuta akan su ba amma su a ganin su kikkiawan aiki su. Wani suna neman kusanci zuwa ga Allah da wannan aiki ubangiji ta ala ne wannan suka fi kowa a tsara kai in kana neman wanda ya sa wa banza in ji ubangiji da ala ta faɗo wannan bidiya wanda yake yin aiki ba na daidai ba amma kuma yana gani shi akan daidai har sai iya muƙabala da wani ma akan wannan aikin na da wani yawa aiki ne mai kyau ubangiji da ala ya sun fi kowa mata saboda haka kai karka yadda ka shiga irin waɗannan abubuwa ka bauta Allah ta'ala a bisa basira a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don ayyukan ka su amfane ka rana da ya ba maka mafiya sannan kuma aya za ta iya ɗaukan ma'anan amilatun nasiba cewa a lahiran su wuta suna yin aiki kuma aiki su sha wahala wannan aikin da za su yi shan wahalan kuma shine lokacin da ake jan su da sarka ana jan su da sarka ana jan su akan fiskokinsu su haura wannan tudun su gangara nan su shiga wannan kolin su gangara har a ji a sa su a cikin wutar jahannama wannan aiki da suke yi aiki ne bi ma na wahala sun shiga wuku kafin su shiga wutar jahannama ma sun riga sun sha wahala wannan kamar da ubangiji ta ala ke faɗa cikin suratu ghafir yace idil aqlalu fi anaqihim والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وتفتنا lokacin da ake sa musu mari su wuta a cikin a cikin wuyansu a tattaure wuyansu a sa musu sarƙa ko ina a tattare su a haɗa hannu da wuya da kafa a ɗaure a zo ana jan su a kan fitofinsu haka za a yi kafa ana ja iska tana jan ƙasa ana ja ubangiji ta ala ce kuma za a ja su wato ainihin a cikin ruwan zafi cikin ruwan zafi za a dinga jan ruwan zafi yana taye fiskan ƙasa tana kasan fiskan su ana ja ana ja sannan har a zo a ja su kan wutar jahannama sannan a cuta su a ciki a ja kwana a da wutar jahannama na shi ne abin da yake kiran duk wanda bai imani da Allah ko duk wanda bai yi tsoron Allah ba ni ta ya kare mu daga wannan matsayi da mutum ya ji tsoron Allah kada ya zama ya sha wahala banza a nan duniya ko ya ji daɗin banza wani daɗin ka ji ma daɗin banza ne idan baka ji daɗin lahira ba sannan a cikin suratul qamar Allah ta'ala ta yawma yushabuna bin nari ala wujuhihim duhu masafaka ranar kiyama rana ce da za a dinga yankin wuta a kan fiskokinsu ana jan su an ɗaure su za a karɓi wutan jahannama mala'iku su dinga ke musu zumo masa sakar ku dandani azabar wutan jahannama ana faɗa musu ana jin su na wadatanci kuma ana yi musu magana da wadatanci domin su ƙara wadatanci aka ɗan adam ba ne ya daina rutuwa ya daina ganin wai abin da bukatunsa suna biya a duniya wallahi aikin banza ne kuma ka samu lahira ba ka yi aikin banza kuma yan kwanaki ne yan kaɗan ka ka bar duniya ko shekara ta duniya wanda ka tafi da shi ke nan ka zama mafarki ala inna masiya kaman birakibin ana ko hashiyan kuma fi rahim kamar kana tafiya ne dare yayi maka za ka wani gari ka dan musa kai bacci wa gari ka kama hanya shine ma'ana duniya duniya ba wani zama ba duk zaman da kai za ka ganshi kamar a cikin mafarki ubangiji ta ala ya kare duka da karewansa wannan shine irin wahalar da yan wuta za su shiga cikin ranar alkiyama kuma ubangiji ta ala ya cikin suratul mudaththir yace fa qur'ihu fa qula wato zan dudduke shi da wahala mai tsanani na azabar Allah ranar alkiyama haka ya mutu wahala kana kana a cikin suratul jinn wa man yurid an zikri rabbih nafsuhu azaban sa'ad duk wanda ya zikire wa ambaton Allah subhanahu wataala za mu shigar da shi azabar Allah azaba wahala azabar Allah azaba da wahala menene ambaton Allah ka Allah ta'ala ya ce ai abu kaza ka yi ka Allah ta'ala a bar abu ka bari wannan babban Allah ko da ka ji tsoron Allah kenan a kowane lokacin ka asirranci da a bayyane ya zama kullum kana kan ta'awa Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda ya tinjire da irin wannan yake rayuwarsa yadda ya ga dama ubangiji ta lafi za mu shigar da shi azaba azaba wanda take ta wahala azaba wanda za a ce mutum ya shiga uku ya halaka ya lalace Allah ya kare mu da karewansa sannan Allah ta ya ce tablana ran haniya wato masu yin na fiskokin za su shiga cikin wuta wutan kuma hamiya mai tsananin kuna shadidatul harar bayan an ja su akan fiskokin su an wahalar da su sannan kuma su je su shiga wutar jahannama mai tsananin kuna ko ba su sha wahala a nan duniya da ibadan da Allah ta'ala ke shar'anta ta ba sannan a lahira kuma su je a kona su a cikin wutar jahannama kaga mutum yayi asara duniya da lahira kenan ya sha wahala a duniya kuma ya je ya sha wahala a lahira abdullahi bin abbas yake kad kumiyar wa iya tatalazza ala ada'illah wato an kona ta wutan an tura ta kai, zafi tana nan tana guruwa akan makiya haka za a zo ana azabtar da mutane shine ma'anan narun hanya mutum ya iya kokarin sa yadda zai yi sanki wannan wutan wallahi kuna wutan jahannama ba irin kuna wutan duniya ba ne na yi mana bayani a majalisin da ya gabata an ninka wutar jahannama akan zafi wutan duniya sau saba'in to sabai aka ninka ta bayan ta yi jafin da ke fari ta zo ta sake yi baki sannan aka kare ta to mutum ya je kai sa cikin wannan azaba da ne ta ya tabbata cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a zo da wanda ya fi kowa jin daɗi a nan duniya amma kuma dan wutan ya fi kowa samun ni'ima da mulki da kuɗi da alkurma da ilimi da komai amma kuma dan wutan ne sai a zo da shi rana kiyama sai a je a tsoma shi a wutan jihar na sai a fito da shi sai a tambaye ki har zuwa ni'imar fatu shin ka taba jin ni'ima akwai dan dani da ka taba ji a duniya sai ce wallahi rabbi wallahi ma marra bi ni'imar fatu sai ce wallahi ba taba jin wata ba a duniya zakin wutan jahannama tsomawa tsaya ta mantar da shi duk ni'imar da ya a duniya Da wannan yadda za ka rubuta da abin da za ka manta da shi da ka ce lahira ka manta da da duniya yadda za ta shagaltar da kai ta hana ka yin addini ba gara ka rayu rayuwa ta wahala ka je ka shiga ilimin tashi ka tare da zama kutu yau ko kullum sai ka nemi abincin da za ka ci akan kai asara lahiran ka yaki halal yaki haram ba ka hoton Allah subhanahu wa ta'ala ba ka da lokacin ibada sai lokacin neman duniya gare da zama kawai dan kadan kadan kake samun abincin ka nan wani yace rafiqu khubbi wahidin ta'kuluhu fi zawiya wa ma hukubin baridin tashrabuhu min safiya wa mushafun tadrusuhu mustanidan li sariya وغرفة خالية عينك عنها راضية خير من القصور العالية وبعد ذا تقلى من الحمية wato ka samu dan kun ka ko gurasan ka shi kake ci kullum ka dan tsora ruwa da kyau ka sha sannan ka samu wato wata wani a masallaci wanda za ka jingina da shi kana karatun alƙur'ani ka samu wani ɗaki wanda kai ka ne za ka tashi ka dinga yin nafila da jirgire kana ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala ita wallahi ya fi maka akan a gina maka manya manyan gidaje irin gidajen sarakuna komai da komai akwai a ƙarshe kuma a je a jefa ka a cikin wuta mai tsananin Na narun hajji ka je ka shiga cikin wuta mai tsananin kuna ka yi aikin banza ka sha wahalan banza shi wanda ya sha wahala ya nemi lahiran kuma ya shiga cikin daɗin da ba zai kare ba sai kuma ka ka shiga cikin wahalar da ba zai kare ba saboda haka mu ji tsoron Allah mu nisanci dukkan sabon Allah abin da zai hana mu wato samun rahamar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce su sami na saniya wato ana shayar da su su wa'annan jamukani min aini daga wani idanun ruwa aniya mai tsananin zafi idan suka nemi ruwa to ai ruwa mai tsananin zafi za a ba wanda ya kai matuka a wajen wato ainihin tafarfasa haka za a ce an jefa su a cikin wannan ruwa wannan kamar yadda ubangiji ta da haka yake faɗa cikin suratul rahman ya tsofuna bainaha wa baina hamimin an za ga suna kewayawa tsakanin wuta da tsakanin ruwan zafi wanda zafin ya kai tsanani haka ya wuta ruwan zafi yana kona su sannan kuma shi suke sha yana ke musu hanyar cikin to kaga wannan bala'i kan bala'i ka bala'i ruwan shan ka bala'i Gidan gidanka bala'i ko ta ina wuta ne babu sassauci a cikin al'amari yadda Allah ta ta'ala ke da lahum ta'amun illa min ba'i ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني Ubangiji ta ke ‘yan wuta laisa lahum ta'amun ba su da wani abinci illa bari'in sai dai wani wato wata bishiya wanda take da kaya wata mai bala'i wato bishiya ta masifa ta bala'i wanda ba a taɓa mummunar bishiya a duniya ne ba ita ne za a dinga ba su abinci tana yayyanke mutu wasu ka ce zare wasu wani dutse ne wanda ake kowane ake da wuta da wutan jahannama shi ne zai zama abinci dutse ba da fuskar na suna so ko ba sa kuma koli ne mai kona mutu wasu suka ce abu da ake nufi da zarar shine as-saqu wata bishiya ne da ubangiji ta ala yi mata a cikin qur'ani ash-shajarat al-madmunata fi al-qur'an take tsinin ne bishiya ubangiji ta ala yi ne mata ita ne za ta zama abin da kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa inna shajarat as-saqu Ba a mun afi wato bishiya ta zakon abinci ne na masu sakon Allah idan suka shiga wutar jahannama hal mubli yaqdi bil butun taghdi hanin Allah ta'ala ya ce yadda take kamar tana ta farfasa kamar dalma kamar yanzu a kowace dalma a narka ta ake kasha. za ka kai labari ne suka kai ka sha zai zura maka to haka nan da su ci wannan bishiya ko suna so ko ba ka haka take ta farfasa kamar yadda ruwan zafi yake ta farfasa haka za a tura musu ita a cikin da wato ‘yan wuta idan suka je wuta bayan azaba kan azaba da a samu su yunwa sai su ji suna jin yunwa suna ta ihu a ba su abinci a ba su abinci na ta ji a ba su wannan bishiyan zakoni wannan da ake jirgin da wanda Allah ya ji ne wa Qur'ani sai a ce ita ne za su ji ga bala'in zafi ga daji ga shi tana ta farfasa ga hanyoyi ko ta ina kuma dole su ji ko suna so ko ba su kaga babban bambancin duniya nan. a nan duniya abincin bai maka wajen kenan sai ka watsar da shi kan ka gaci ka je ka nemi wani to amma a lahira ko kana so ko ba ka so sai ka ci wannan abu sai ka ci wannan bishiya kuma ba wai ci ɗan kaɗan ba za ka ci ka koshi sai ka tashi cikin ka tam ba a nan duniya abinci ba da daɗi za ka ɗan ci kawai don kar ka mutu ba zai ka bar sauran za ka ci sai ka cika cikin ka kamar da ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul saffat fa innahum la akhiruna minha fa malibuna minha al wato su yan wuta za su ci bishiyan zakum kuma za su cika cikinsu da ita to idan suka cika cikinsu suka tashi cikinsu, su to shi kenan kuma zai su nemi ruwa wani irin ruwa za a ba su thumma inna lahum alaiha da shawban min hani sannan sai a ba su wani ruwan zafi tafashashe kamar dalma sai a ce su sha wannan ruwa da sun sha me zai faru sai dinga yayyanke musu cikinsu da kayan hancinsu kamar yadda ubangiji ta alaƙi wasu kuma an haliman faƙaɗa amma abu za a shaƙe ruwa mai tafasa ya je yana ta jinkin ki hannun ciki yana ta yi da ne wato wata ayan kuma ruwan wato iwa ne ne yan wutan jahannama iwa da take fita daga cikin yan wutan jahannama wanda suke cikin wuta ta tafashashen iwa kamar dalma shi za a ba da musu a cikin idan suka sha sai su gwamnati kuma da wasu ne ruwan ba saboda haka ruwan ya yi musu cikin su sun shiga cikin damuwa da tashin hankali wa in yastaghisu يغاث بماء كالمولي من الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا in sun ce wayo Allah cikin wa sun shiga uku a basu ruwa sai a basu ruwa ruwan da yake kona musu fiskokin su kafin ya shiga cikin su ya yayyanke hannun cikin da zaran sun kai fiska sai fiskan ta soye kawai gaba da kamar shayi ne a nan duniya kafin ka kai bakin ka idan mai zafi ne za ka iya gane da ka kai turin yana hawa fiskan ka za ka gane cewa mai zafi ne to yin a nan duniya ne sai ka ajiye kofin ya yi sanyi ko ka fifita sha ne kai amma lahira dole mutum ya kai dole ka kai bakin ka wato fiskan na konewa tana soyewa amma kuma dole su sha idan suka sha din kuma yake yanke da jinsi ba za ka azaba ne kan azaba mu ji tsoron Allah mu nisanci ayyukan da za su kai mu wato irin waɗannan wuraren ubangiji ta Allah kare mu da karewar Allah ta'ala ce la yu'minu shi wannan abun da bishin da ko baya sa ki ba ko kashi a banza bare sa cikin kai karfi ba sannan wala yughni min ju'in baya wadatarwa da damuwa ba za ka ji ka koshi ba da su cika cikin su amma ba su cikin koshi ba to ka sa nan duniya an saba abincin duniya idan ka ci abincin za ka koshi kuma za ka ji karfin jikin ka to wannan jin ba zai sa wasu samu wani karfi karfi a jikin su ba azaba ne kan azaba za su cika cikin su amma bala'i ne daga cikin ba abincin da zai kosar su ba ne? kuma ba zai ba su wani karfi ba zai su iya fitowa daga cikin wutar jahannama ubangiji ta Allah ya kare mu da karewansa sai Allah ta Allah ce يومئذ راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمالك مصفوفة وزرابي مبثوثة Ubangiji ta ala ya ce wujuhun yau ma'idin na'ima al'adar Allah a cikin qurani idan ya ambaci yan wuta sai kuma ya ambaci yan aljanna don ka yi tsabta ranka ka yi tunanin wani bangare kake son ka zama sannan me ayyukan yan wutan nan don ka nisance su in ba son shiga wutar jahannama menene ayyukan yan aljanna domin ka yi aikin in kana son ka shiga aljanna shi yasa mu Allah ta'ala ke cewa hadainahu dai. mun shirye da mutum hanyoyi guda biyu kaga wannan Allah ke ka ubangiji ta'ala bai barka a cikin jahilci kawai ka je kai ta aiki baka san na wuta kake ko na aljanna ba in ka je lahira kuma sai a shigar da ta wuta wa ma rabbuka bi zallamin lil habib Allah ba ta nuna bayan sai nuna maka hanyar ala basiratin da zaka fata in kuma ka ji jin wa'azi ko ba ka zuwa wurin tafsiri ta ce fassara ayoyin alqur'ani wannan kuma sai ka jawo kanka kake ta tsotan Allah a cikin jahilci ka je kai aikin yan wuta kana tsammani ba za ka shiga aljanna to da ka dole sai kana zuwa inda ake fassara alqur'ani kana sauraron tafsirin alqur'ani za ka gane farki wato ainihin majalisi bangiji ta lafi wujuhu wasu diskokin kuma a yau mai izin a wannan ranar na'ima wato suna mani'ita suna cikin ni'ima da ka gan su kaga alaman haske da ni'ima a harafiya suna masu yarda da ayyukan da suka yi a duniya wato sun yi ibada irin wacce Allah ta'ala yake so ba irin wannan ibada da wato ba ta da hujja ba sun ji sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bauta Allah a bisa yadda annabawa suka zo da addini nan to da aka ba su kyakkyawan sakamako aka musu sakamako irin na masu kyawun ayyuka sai suka yadda da irin wannan sakamako shi ne ma'anar da ta aika rafiya kamar ka je ka aikin kuɗi ne kana tsammani ɗari biyar za a baka ko ɗari bakwai ko dubu ɗaya idan ka je sai a baka dubu ɗaya kaga za ka yadda da wannan ladan aikin da aka baka to ne idan ka je kai aiki a nan duniya in kai aiki mai kyau irin na aljanna to Allah ta'ala zai baka kyautan aljanna sai ka yadda da wannan sakamakon da aka baka inda sai aka al-husna wa ziyada wanda ya kyautata aikinsa sa za a bashi aljanna har a dana ba to kaga ni ta ai harafiya kenan fi jannatin aliya suna cikin aljanna wanda suke madaukaka in ji ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya ba su ainihin wato kyakkyawan sakamako wanda zai shigar da su wato ainihin aljanna wanda suke madaukakiya aljanna da take can sama aljanna firdaus duk wanda ya gyara imanin da kyautata halayensa zai samu wannan ainihin sakamako wato ainihin abubuwa guda uku kenan shi za a tashe ka fiskan tana kyalli tana da kurji wanda idan ka haka mutum mai mutunci na biyu kuma kana farin ciki kana murna an saka maka da kyakkyawan sakamako a bisa kyawun aikin da kyawun ayyukan da kai ba ka yi aikin banza ba mai wani wanda aikin su na bata ne suna tsammanin mai kyau bane ko masu sabon Allah masu kafirci in sun je su kuma fiskokin su sai su ke sai zama babu walwala a cikin sannan na uku kuma Allah ba ka aljanna wanda take madaukakiya irin ni'imar da wato sai dai a ba ta labarin wani bangare nata amma sauran kuma sai mutum ya biya shi da aljanna kafin ya ga hakikanin yadda ubangiji ta'ala ya tana da bayan ta ni'imomi wanda ba sa iya tsarsuwa a cikin rabu wato wannan kamar yadda ubangiji ta'ala yake fata a cikin wasu surori Allah ta'ala yake wujuhun yawma idin nazira إلى ربها نافرة ووجوه يومئذ basira, تظن أن يفعل بها فاخرة wato wasu fiskotin. a ranar sake kiyama za ka zan su manikinta suna haske suna kyalkyali su ne fuskokin bayan Allah na gari sannan suna masu kallon ubangiji su ba'ar wa wata don kuma ne za su ga Allah ranar kiyama wanda kuma ba karamin daɗi ba ne a ce mutum ya ga Allah su hana wata ta'ala to a wannan ranar wasu fuskokin haka su amma wasu fuskokin kuma za a zan su a cikin mutum ya ji hakuru ya fatar saboda mai sakamakon bai masa kyau ba ina cikin damuwa da ɓacin rai kuma ya tabbata cewa za a afkar masa da wani babbar musiba shine azabar Allah subhanahu wa ta'ala yana nan yana jiran da ya san bai kai labari ba sakamakon sa da yake ba yanzu azabar Allah yake jira ya sa yake cikin tashin hankali da damuwa za ka Allah ala ya kasa bayan ka in kana son fiskan ka tayi fari ka ji tsoron Allah in kana son yi baki kuma ta ke? to ka je kai rayuwar ka yadda ka tsara wa kanka yadda ka ga dama bayan da ubangiji subhanahu wa ta'ala yake so ba a cikin suratu hafasa ubangiji ta ala yace wujuhun yawma idin musira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها Wasu ترهقها قترة أولئك هم a الفجرة وتفكوا في أرانا القيامة لا الناس سنة لحكي سنة تداريا سنة المشي سنة مرة saboda sakamakon ya yayi da kaga mutum kasan cewa lalle ya sai ya lalle yana cikin ni'ima lalle abun ya masa yadda ake bukata saboda ya ci tsoron Allah a nan duniya wasu fiskokin kuma za ta gansu akwai kura a kan wanda ainihin duhu da baki ya zuci da fiskokin da kada mutum kawai ka san yaji da kai da yinsa yana cikin damuwa da tashin hankali Allah ta'ala ya ce wannan sune kafurai masu fadi za ka duk wanda yake kafurci ko fadi to a nan duniya to a lahira kuma ya sani cewa sai ta cikin kansa baka kuma a tirnike iska din kuma yana cikin takin hankali duk wanda ya gashi ma ya san cewa wannan mutumin yana da matsala amma idan ka kyautata imaninka da halayenka to duk wanda ya rasa ya san cewa kai kan ka haye kana murna kana dariya kana bakin ciki ubangiji ta Allah ya tashi mu muna dariya rana kiyama sai Allah ta'ala ya ce la tasmahu fiha la na'am muna farin ciki Allah ya tashi mu muna dariya muna farin ciki ranar kiyama sai ubangiji ta Allah ya ce la tasmahu fiha la لا تسمع فيها لاغية. هذا على رمى يا la tasma'u fiha laqiya ba za ka ji wato wata yashishiyar magana ba a aljanna idan ka shiga aljanna ba wani irin surutu na shirme wanda a nan wasu wani shirme yana da surutu yana ta ɓata maka lokaci sai ka ji ka gaji da surutu kana cewa kai wani da Allah ka ajiye da wannan surutu ko kuma mutum ta kawai magana marar amfani to a aljanna ba babu irin wannan yashikkiyar magana wanda ba ta da amfani za ta cika kunne kawai wato wannan kamar yadda ubangiji ta ala ke faɗa cikin suratul waqi'a la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama wato yan aljanna ba sa jin dabaru shine magana marar amfani marar daɗi wanda za ta toshe maka kunnenka za ta za ta fata maka rai babu wannan sannan wala ta'thima babu kuma cewa wani kayi laifi yanzu a nan duniya a rayuwarka dole wata ran za ka kuskure dole zai sa ce kai kai kuskure wani abin da kake haramun wani wanda bai kamata abin da kai ba wannan wala aiki ne da ka dai wani ba sai a ce ah ya za ta yi haka ba ki ba ya halatta wannan ai wannan rashin mutunci Ka sa duniya ba za ka rabu da irin wannan nan ba amma a lahira babu babu sabon Allah a lahira saboda aljanna komai an baka dama kai amfani komai na jin daɗi sannan kuma me babu takalifi a lahira babu kalla babu azumi babu zakka babu wasu ayyuka na ibada bari a ce wai ya baka ibada ne ai san in kan ranar girman abin da aka tuka a nan duniya abin da ka aikata a nan duniya na ayyukan alkhairi to so ne wanda ainihin zaka jirgi sakamakon suna yi a kiyama to da aka jin daɗi ne zalla ba mai ce maka kai laifi illa kai da salama sai dai a dinga ce maka amincin Allah ya tabbata gare ka amincin Allah ya tabbata gare ka wanda wani isa ala ke cewa malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbal dar malaikatu suna shiga gida gida kofa kofa suna gaya wa ɗan aljanna amincin Allah ya tabbata a gare ku kun samu wannan wato kyakkyawan sakamako saboda hakuri da kuka yi a duniya kuka bi Allah subhanahu wa ta'ala ma dalla da kyakkyawan sakamako ko kuma kyakkyawan gida wanda ubangiji ta ala ta daga to za ka za a dinga karrama ka ne ana daraja ka ana yi maka ainihin wato hikima sannan ubangiji ta ala ke fiha ainihin jariya wato a cikin aljanna din akwai idanun ruwa jariya waɗanda suke gudana wato ba ido ruwa guda ɗaya ba ma'anin ka sai ka ce ainihin dinnan al-talwin li tasir wato talwin da aka yi nuna maka yawan idanu ba idan biya uyunun jariyat akwai idanu ruwa kala kala wanda suke gudana a cikin ainihin aljanna wanda ba sa yankewa har abadan abadan duk lokacin da ka nemi ruwa za ka samu ruwan daɗi ne wanda yake gare gare kamani a nan duniya ruwa yana daukewa ko fako kake da shi wata ran sai zama fako mai zuwa in ka da goro ba wuta ta dare ta da lalace sai a nemi ruwan kuma harika to amma a la'ira a aljanna ruwan ba a yankewa har abadan abadan ko mun sani don babu ruwa ai babu rayuwa waka Allah ta'ala ya dawa yan aljanna ruwan da ba a yankewa a cikin aljanna sannan Allah ta'ala ya ce fi hasurun marfu'a a cikin aljanna akwai sururun gadaje marfu'atun abun daukakawa wato gadaje wanda aka sa musu wato shimfidu madidita gadajen suna sama wato an daukaka su a can sama sannan kuma suna da shimfuda wato irin na alkurma shimfidu masu yawa kuma masu laushi wanda sun fi duniyar ku ne laushi duk wata katifan ka nan duniya ko wani duniyar duniyar ku ne ka da zaka zo ka shimfiɗa shi ne wannan gwargo kai laushi nan to bai kai irin shimfiɗin aljanna ba wanda za a yi alhariri irin na yan aljanna daga na ba shimfiɗan kawai ba bayan an maka shimfiɗa ɗin ga gadon yana lilo ga laushin da yake kan gadon sannan za a zo a shimfiɗa ba kuma ‘yan matan kowace ne a kan gadon kaga ni'ima kan nima ke ko da haka ni'imar aljanna ba za a kwatanta ta da ni'ima wanda take ainihin irin ta duniya ba sannan ubangiji ta ala wa akwabu mawdu'a da kuma ainihin wato kokuna abun ajiyewa a gefe gefen wadannan gida na ruwan ba sai ka je ka nemo kofi ba in ka zo za ka shafa ga kofi shi nan sai ka ci ba kuma a janna ko ina akwai idanun ruwa ba wai wahala za ka yi kace bari jiri je in nemo ruwa ba ga kofi an haɗe maka sai ka ci ba kai in ma kana son yaran aljanna masu hidima su dinga kawo maka za ka ce a kawo maka ruwan sha sai ka sha domin dan aljanna sarki ne yana kan gadon mulkin sa ana yi masa hidima duk abin da yake bukata sai samu saboda a nan duniya ya yi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala ya masa wannan gata sannan Allah ta'ala ya ce wa namariku maskufa sannan a cikin aljanna kuma bayan waɗannan gadaje da mutum zai kwanta a kan masu laushi sannan akwai kuma namari su ne filo sun maskufatun abin wata kusa wato idan mutum yana da gado ya kamata a ce yana da ido wanda zai san shi gida da shi haka shi ne ma'anan da mai idan mutum ya je gidajen masu kuɗi ko masu wanci zai gani suna yin wani abu kamar ido ne amma kamar ba ido ba za a yi da fata haka wanda za ka jingina in ka gaji za ka zauna a kasa sai ka ɗan jingina da wannan za ka yi za a kunna gajiya da zama a kan kujera ko kwanciya a kan gado kana buƙatar zama a ƙasa in ka zauna a kasan ma kan ka tafi ka wani lokacin zai ka buƙaci ka ɗan jingina ka ka jingina to akwai filo mai laushi wanda za ka ɗan jingina da shi a cikin aljanna kamar sai yadda tsarin rayuwar duniya take na mawadata masu mulki ba ka tsarin aljanna yake sai dai nimar aljanna din ta nini ka ta kasa-duniya ne ba za a misalta ba sai dai ana maka misali da abin da wato ainihin za ka iya ganewa ne abin da ake cewa na mari wato jango namrika namrika shi ne bisada wato shi ne filo wanda ake shigita a kansa ba wai filo wanda ake sa kai a kansa ba shi ma akwai shi a kan gadajen amma wannan ana nufin wanda ake ɗan dogaro a kansa idan an gaji wato wannan kamar yadda zuhairu bin abi salma yake cewa kuhulan wa shubbanan hisanan wujuhuhum ala sururin marfufatin wala marifa wato sun kafin alƙur'ani ya saukai wannan baiti sai kuma abin ya dace da na marifu wala marifu marfufa wato yake matasa ne wato guraza ne kuma matasa wanda fiskokin su kyawawa suna kan gadaje abun yi wa tsaku tsaku da kuma filissuka wanda suke dogaro da kansu suke dogaro a kansu suke dan kishin gida idan ainihin suka zauna wato ainihin a gidajensu ko a falon ubangiji ta halaye wa zarabiyu mafusa sannan a aljanna kuma akwai shimfiɗa ta al'umma mafuka abun wato daidaitawa ko ina can akwai shimfiɗa can akwai shimfiɗa can akwai wato tsarin zai tsarin ciki da fado ga ka zauka a cikin ɗakinka da shimfiɗa na alfurma kala-kala sannan da ‘yan matan kuma ne a sannan kuma ga ne ga falonka akwai kujeru ko ta ina sannan akwai kafet kafet wanda aka shimfiɗa masu launi su ne ainihin wazara biyu kenan sannan kuma ga namari su ne wa'in nan ainihin filulluka wanda aka ajiye su a ƙasa su kuma ba a kan gado suke ba kuma ba a kan ainihin kujera ba in ka gaji da kwanci a kan gado ka dawo falon ka zauna in ka gaji da zama a kan kujera ka zo ka zauna a kan katin ka mai zaune a falon ka in ka gaji da zama a nan a bukatan ka dan kishin gida to ga na mali kuma wato su ne wannan biyu duka wanda za ka ɗan sa hannunka ka ɗan dogara da su su ma lauri ne kan lauri to da haka duk yadda ka juya dai baka da wani damuwa ka zama mawadaci ba na duniya na san galibin ba mu da irin wannan wadatan to amma idan mutum ya ji tsoron haka zai iya samu a lahira kamar su ci duniya Allah ta'ala ya riga ba su don kuma da baka samu wani ka gani na lahira tunda na lahira ka ji kane ma za ka samu na duniya kuma za ka iya kai ta shan wahala ta shan wahala sai da rana neman kuɗi amma Allah bai kaddara haka ne su yi ba za ka samu ba sai dai kai ta shan wahala wajen neman sai da makar kuma wahalar da Allah ya so ya kaddara maka kenan a duniya wato wahalar neman kuɗi maimakon kai ta shan wahala wajen ibada to sai ka dinga ibada kana shan wahala fiye da na neman mutu sai ka je ka samu irin waɗannan ni'imomi na lahira sai ka ga ka je ka wuce shi mai kuɗi in ba yana ibada irin naka ba sai ka ga ne ka gida ne na al'umma wanda ba za a kasanta shi da gidan duniya ba na san ko gidan miskini na zan aljanna babu wani mai sarauta a duniya da yake da irin wannan gidan da tunda na duniya ya gagara da za ka tsaya kuma kana fata a kanka lokaci ka sha wahala a duniya ka sha a lahira sai ka nemi na lahiran domin lahiran ma za ta zo yau da gobe kan ai babu abin da ya bari ba kana gani kana girma kana girma kan kudin sai ka ji zuwa kuma ta zo ta dauke ka domin ta dauki wani ta dauki wani yana tsakiyar cikin duniya ina tsakiyar tashin ka zuwa ta zo ta dauke ya gama gidan ma ya yi komai saura ya shiga ta sai zuwa ta zama dauke kaga shi bai ma ji daɗin rayuwar ba kenan to sai sai ka nemi aljanna saboda ainihin ka samu wato ni'imar Allah subhanahu wataala wanda kuma babu irin ta a duniya ta duniya ta kuɗe maka to ta aljanna kana da daman ka nemi ta sai Allah ta'ala ya ce afala yanzuruna ila al-ibli أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف نصحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بنجد تعالى يتي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ينظرون تاني براك دو براكما يا أكا عليك ai wannan zai nuna maka cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala domin halittar rakumi halitta ne na abun mamaki sai sa Allah ta'ala yake buga misali yadda Allah ya tsara halittar rakumi babu dabba da irin wannan tsari babu wani abun halitta da irin wannan tsari to ka lura da ainihin yadda Allah ta'ala ya tsara dabba ya tsara ainihin wato rahumi da tsawonsa da yanayin halittarsa duk wani abu ne babban abu in ba rahumi ba ba za ka tsaye wannan halittar ka duba yanayin yadda rahumi yake gudu yake gudu zai ba ka sha'awa to ba duba sai ka gane hikima Allah subhanahu wa ta'ala na taba gaya mana ana ko ta tasha sunan ta sahara wato wanda wasu larabawa ilimi larabawan kauyen nan dama suke su ne suke amfani da rakuma sai suka bude wata abun nan me ake cewa abun wata tasha ta talabijin wato sai suka bude ba abin da ake nunawa kawai sai rakuma da irin suke gudu da yadda suke tsere da yadda suke rayuwarsu haka dai ka ga kuma suna ta wucewa abu zai baka sha'awa idan ka buɗe wannan tashan kana gani wannan shi ke nuna maka mahimmancin rakumi kuma laraba sun fi kowa sanin mahimmancin rakumi shi yasa ubangiji ta ala yake buga misali da ainihin irin wannan halitta wadda take wato abun mamaki sannan bayan nan idan ka lura rakumi yana da ƙarfi kwarai da gaske to amma duk da karfin nasa idan aka zo za a tura masa kaya aka ja aka nan sai ka gani yayi kasa kuma za a tura masa kaya da a tura masa sannan ya sake ta sannan yaro karami kuma mai rauni zai iya jarra kuma bayan an tura masa kayan ya dinga tafiya da shi duk inda ya ga dama yana ja yana tafiya wanda zai iya haɗe yaro dabban da bata kai rafi ba ma irin zaki da damuwa yana halakar da mutum amma rafi sai dinga bin yaro ya dinga bin ko yaro karami ne kuwa a je da shi duk inda ake tafi aka ga dama Suna da ka rafi akwai abin mamaki a cikin wato ainihin lamarinsa sannan kuma gashi ana cin namansa ana amfani da wato ainihin gashinsa ana shan nononsa da kuma sabuwa abubuwa na amfani kamar ainihin yin magani da fitsarinsa da sa gaba daya Allah ta'ala ce wa ila sama'i kaifa rufi'at ku duba sama mana ya aka daukaka ta Allah ta'ala ai ya daukaka sammai ku duba mana ta kada idon ka kalli sama zaka ga yanda ubangiji ta'ala ya kawata ka sai ya kawata ka sai kara maka imani Allah ta'ala ce afalam yanzuru ila sama'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj yanzu mutane ba za su duba sama ba da take saman su yaya ainihin muka kawata muka gina ta muka kawata ta ba ta da dubi aka kawata ta da saurari ko kusi ba za ka gani da za ka ɗaga kanka ka sake ɗaga a kautari ba za ka gani da yake ce koyon buji ba to ubangiji ta ala shi ne yake yin wannan sannan wani da ne kai fa nufi ba mutane su duba duwatsu manya aka takkafa su yadda aka takkafa manya-manyan duwatsun nan ai suna nuna ikon Allah ta'ala suna nuna ubangiji subhanahu wa ta'ala ya isa yi abin nan ya cancanci a kauta masa kuma shi ne kido ne kan komai sannan wa ila al-ardi kayfa sufihat mutum ya duba ya ga kasa kuma yaya aka shimfiɗa ta ne yanayin da aka shimfiɗa ta kai ta tafiya ka je wannan kasan ka haye nan sahara da duwatsu da komi da komai duka dai kasa ne wanda Allah ya shimfiɗa ta iya ganin ka ba wanda zai iya gama kure duniyar nan gabar ta da yamman da kudin da arewa duka wannan aiki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yake nuna ikon Allah ya sa ni balarabin ta ta cewa na mana jima kan jima mun sa hada ba ya zo wajen manzala ta ma ya rasulullahi akwai wanda ka aika wuri ya zo ya ce wai kai manzon Allah ne yace eh. yace to ina yace waye hadisi kan mai yace shi ne yace Allah ne wa ya tuku da kasa Allah wa ya kafa wannan zuwa kun Allah yace ina hada ka da wanda ya hadisi kan mai ya tuku da kasa ya kafa wannan zuwa kan Allah arsalaka Allah ne ya aiko ka manzala ta yace na'am mutumin kauye ne sai maza Allah ya ina Allah ne ya aiko yace to ina ka kada wanda ya aiko ka Allah ne yace mu yi salloli guda biyar don ya zo ya ce mu yi salloli guda biyar yace haka ne sannan yace mu ba da zakka ina haka kada wanda ya wanda ya aiko ka kai ne kace Allah ne ya aiko ka ba ta zakka yace ne eh. har aka zo kan azumi aka zo kan aikin haji sai balarabe ya tashi ya ce wallahi na yi na yi imani kuma ba zan kara akan wannan ba ba zan rage ba manzo Allah ya ce in yayi gaskiya zai shiga aljanna shi ya kafa dalili da halittar safai da ƙarsai da shimfiɗa ko kafa wani wa'annan duwatsu sai ya gano ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zira manzon Allah in ta din manzon Allah ya baki amsa gurgudun tambayan sa na'am na'am ko yace masa yake nan ne imani yake zo na kake ba zan fara ba zan rage ba manzon Allah ya ce in yayi gaskiya zai shiga aljanna to da haka kaji tsoron Allah ka dinga duba halittun Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce fa zakir sai wa'adi ma innama anta mudakkir kai ne yin wa'azi ne kar ka damu da cewa ba sa karban wa'azi ko ba sa kula da halittan Allah ko ba sa tunani akan halittan Allah don ya tsara musu sanin girman ubangiji subhanahu wa ta'ala kaje kai tawazin ka Allah zai tambaye ka wani da wani bai amsa kai dai ka fitar da aikin ka kawai sannan yake lasta alaihim bi musayyin kai ba da yi jayi akan su bane ballantana ka kidar tasu da cewa su imani ba wacce ta maka kowa sai ya yi imani ba abin da aka wajen ta maka shi ne ka isar da ka yi wa'azi in ka yi wa'azi wani ya yi imani wani bai yi imani ba wannan ba naka bane Allah ta'ala shi ne yake halittar imani a zuciyar mu in ka isar da kafin shi nan, ka gama saukewa wa jikinka. Allah ta'ala ce illa man tawalla wa kafar sai dai wanda wato ya kuturce ya kafurce wa Allah fa yuhadibu Allahu al-azab al-akbar Allah zai azabtar da shi azaba mafi girma ita ce azabar wutan jahannama don azabar duniya ita ce azaba yar karama kamar kashe mutum da riba ce da masa azaba duk karamar azaba ne wanda ya kafurce wa Allah wato fala fasaka wala salla walakin kallaba wa tawalla bai gaskanta wa bai imani wa bai salla ba ya karya ta ya baya wannan ubangiji ta'ala zai azabtar da shi ranar kiyama azaba babba ita ce azabar wutan jahannama sai Allah ta'ala ce inna ilaina iyabahum tabbas zuwa gare ne za su koma su mutane kowa da kowa zai koma zuwa ga Allah ta'ala da mutumin kirki da mutumin banza kuma inna alaina nisabahum sannan lalle hisabi yana kanmu kowa za a masa hisabi a saka masa gurgurdun aikinsa to da haka zaka koma zuwa ga Allah ta'ala za a maka misali to kar ka haɗu da Allah ta'ala ba da kyawun ayyuka ba kar ka yadda ka haɗu da munanan ayyuka da Allah subhanahu ta'ala sakamakon da zai kyau ba yasa aya ta karshe da ta sauka Qur'ani ita ce wanda ko yawman turja'una fihi ila Allah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون kuji tsoron Allah kuji tsoron ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ita ce ranar kiyama don tabbata ku koma zuwa ga Allah ta'ala sannan a wannan ranar ne za a ci samu ku sakamakon ayyukan ku ba tare da an zalunce ku ba in kai kikkiawan aiki za ka samu sakamako kai mummunan aiki kuma za ka samu mummunan sakamako ka yi ƙoƙari kyakkyawan aiki da rinjaye munana domin ka samu kyakkyawan sakamako ka tafi aljanna ubangiji ta ala tsara mana imani ya tsara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh